Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da zuwa tashar sauti Hikima TV. Wannan tasha za ta kawo muku cikakken littafin kundin kaddarata. Ku kasance tare da mu. Falo ne mai matsakaicin girma wanda ke ɗauke da sabbin kujeru labulaye kafet wanda dukkansu kalolin ash ne turare da kuma mai haske. Daga ɓangare ɗaya TV plasma ce 'yar matsakaiciya receiver da kuma dvd waɗanda aka ƙawata jeransu can daga kowace kusurwa ta farin fulawa ce cikin fulawa base da ke a tsaye masu matsakaicin kuɗi sosai falon ya ba da sha'awa duk da ba wani uban kuɗi a kanar masa ba sakamakon yadda komai yake a tsare a muhallinsa bugu da ƙari kuma yadda ya wadatu da tsafta yadda yake ba da ƙanshin turaren wuta mai sanyi mamallakiyar falon ce zaune kan ɗaya daga cikin kujerun falon matashiya ce wadda ba za ta wuce shekara sha takwas ba fara ce ba irin ƙwan ɗin nan ba tana da matsakaicin kyau wanda kwalliyar da titikin shadda orange ɗinkin bubu ya sake fidda kyanta don kwalin shaddan na ajiye gefenta wanda ya zamo sanadiyar bayyanar kitson da ke kanta ƙananu wanda aƙalla sun doshi guda ɗari da hamsin yadda falon ke kamshi haka ma jikinta yake a hankali ta ɗaga kanta karo na barkatai ta sake aza su kan agogon bangon da ke manna saman tv plasma ɗin da ke gabanta maƙala jikin bango sauke idanun nata ta yi kana ta maida kan ɗan madaidaicin center table ɗin da ke gabanta ta miƙa hannunta ta ɗauki wayar ta samfarin techno w3 ta sake laluban lambar da tun ɗazu take na cinkira. duk da cewa amsa ɗaya ake bata tun ɗazun cewa lambar da take nema ɗin a kashe take amma hakan bai sanya ta ta daina kira ba yanzu ma amsar duk ɗaya ce bai saba kaiwa war haka bai dawo gida ba yawanci baya wata karfe takwas in dai ya daɗe bai dawo ba ɗin sau tari idan ta ga hakan kuma ta tabbatar ba za ya wuce gidan babbar yayarsu ba hajiya ya hana su sai dai yau duk sai ta ji gidan shiru babu daɗi saboda baki ɗaya 'yan tiya ta zama sun tafi gida saura ita ɗaya sauke ajiyar zuciya ta yi tare da lumshe ta da ɗan zame kaɗan ta kwanta saman kujerar tana jin kewa na ratsa ta kewar yara take sosai mutunci ita mai bala'in san yara sai dai Allah bai azurta ta da samun nata na kanta ba tsawon shekara shida da aurenta kasancewar ta yi aure tun tana da shekara goma sha biyu kacal a duniya ta yi zurfi kaɗan cikin tunanin nata ta ji ana yunƙuri buɗe ƙofar gidan da muƙulli ta buɗe idon nata tana duban agogo ƙarfe tara da arba'in biyar goma saura kenan bar ta miƙe ta janyo ɗan kwalinta ta ɗaura kana ta fito a hankali zuwa tsakar gidan nasu wanda yake da yalwa babu laifi. Bayan nata ɗakin ciki da falo akwai ɗakuna biyu masu ciki ɗaiɗai wanda guda ɗaya mamallakin mai gidan ne ɗayan kuma 'yan karikicen da ba a rasa ba take ajiyewa ciki sai kuma banɗaki da kaɗai. daga ɗaya ɓangaren ɗaya gefen sarijiya ce sai kuma yalwataccen kicin da ke kallon ɗakuna biyu masu ciki ɗaiɗai ɗin wanda ya girman ɗakunan nasu fes tsakar gidan shi ma yake kamar yadda ilahirin gidan yake zumuntun tankar ka zuba abinci a ƙasa ka ci saboda wata tsafta tana tsaye har ya kammala buɗe gidan ya turo babul ɗinsa lifan samfarin companion a tsakar gidan ya masa matsuguni gefe ɗaya lokacin da take ƙarasowa gare shi tana ambaton sannu da zuwa fuskar ta kunshe da murmushi wanda lokaci guda ya so makokarin gushewa daga fuskarsa sakamakon ganin fuskarsa san babu annure lokacin da yake ya amsa mata da yawa sani da gida na bar kike ɗaya na tsaya gidan yayi hana su e na yi zaton haka ta faɗa tana sanya hannunta ta amshi jaka da leda hannunsa Kinta a sanyaye tana ƙara cika da mamakinsa saboda san ba haka ya sabar mata ba idan ya shigo gidan. Tana gaba yana biye da ita a baya ta daga ƙare mata kallo. Komai na su Sumayyarsa burge shi yake. Har yau baya manta lokacin da ya aure ta da ƙananun shekarunta wanda za a iya kiranta da kwaila Amma a yanzu sai karensa ya ba Sumayyar nan bace wanda ya aure ta shekara shida baya da suka wuce. a farin ta bar shi ta dawo tsakar gida tana haɗa mishi ruwan wanka zuciyarta na sake gaya mata akwai abin da yake damun mukutar ɗinta mutumin banda ita take taya shi shigo da babur ɗinsa ta hanyar buɗe masa ƙofa da rufewa da ya shigo zai rungume ta yana yaba kwalliyarta a haka za su ƙarasa falo ko da da ruwan wanka wani lokaci ta riske haɗawa bai barin bakin ta ya huta idan ya dawo wani tsokana ne da son sanya ta dariya falon ta sake dawowa tana tsane ruwan hannunta yadda ta bar shi zaune haka ta zo ta tarar da shi bata ce ba ta karasa gare shi ta rage masa kayan jikinsa shi ma bai tanka kafa illa kallon da yake banta da shi har ta kammala ta miƙa masa towel karɓa ya rataya a wuyansa sannan ya fice kafin ya fito har ta kammala jera abinci zuwa ruwan wanka zuwa ruwan wanke hannu ɗakin sai ya wuce kan tsattsaye ya sanya jallabiya kana ya dawo cikin falon su jagula abincin kawai suke da cokulan su damuwar da ta lura yana ciki ita ta hana mata sakewa ta ci abincin duk da yunwa da take ji saboda ba ta iya cin abinci sai tare da shi hakan ya sanya ko da rana ba don albarkacin yaran da shigo mata ba wanda ta maida tamkar ta ba za ta iya cin abincin rana ba tana son tambayarsa amma ba ta san masa da. saboda shi da kansa yake sanar masa damuwarsa ba tare da ka kai ga tambayarsa ba kasancewar ya maida ta tamkar abokiyar shawara gare shi sosai zuciyarta ta yi kasa ne. a hankali ya daga idanunsa ya dora akan ta sakamakon ya tuna inda yake sai ya ji tausayin ta ya kama shi bai ji daɗin sanya ta a damuwa ba ga uwar uba yana hasashen nan gaba kaɗan za ta iya shiga damuwa da ta linka wannan ajiyar cokalin yayi yana ƙirƙirar murmushi tare kamo hannayen ta ya riƙe lafiya ƙalau kuwa yau kike mai sumi cikin raunaniyar murya yana ƙoƙarin bai da ƙwallon da ta taru a idon ta kasance mace mai marasan damuwa kan ta gabar cikin rauni kai gaisan tambaya yaya makutar ta ƙara shafaɗa muryar ta na rawa giransa ya ɗage me ya faru ƙoƙarin daidaita muryar ta ta ce ban taɓa ganin ka cikin damuwa ba yaya makutar irin haka me ya faru da kai kai ya girgiza yana sake ƙirƙirar murmushi yana kokarin azawa fuskarsa don bai san ta ina zai fara sanar mata damuwarsa ba ya tabbatar za ta yi nauyi a kirjin fiye da yadda ta yi nauyi a nasa ƙirjin fiye da buƙatar faɗa mata damuwa ko kusa sai gashi yayi hannunsa na son jefa su damuwa duka su santa sonta da tausayinta wani bangare ne mai girma a rayuwarsa sumayya ya ɗan ja sunan nata yana kallon ta babu wani abu da yake damuna gajiya ce kawai matso maza ki ci abinci don na tabbata babu abin da kika ci ya faɗa yana janyo flat in gabansa tare da zare nata cokalin ya fara juya abincin da iya nasa cokalin da alamu yana nufin ciyar da ita ta kansa kamar yadda wasu lokutan da yake yi kanta ta girgiza idanunta cike da kwallo. ya mukutar kai haƙuri amma wallahi ban yarda cewa ba ka da damuwa ba ba zan iya cin abincin nan ba har sai ka gaya min me ke damun ka cokalin ya ajiye kana ya sauke ajiyar zuciya baya da nufin faɗa mata komai amma ya fuskaci idan bai wani abu ba za ta ƙi cin abincin ne kuma ta kwana cikin damuwa saboda haka ya ce da ita na ji zan gaya miki amma bayan zuba kin ga dare yayi sai gobe idan Allah ya kai mu yanzu ki matso ki ci abinci tukunna kayi alƙawari dariya ta bashi saboda yadda ƙuruciyarta ta fito murarin sanda ta yi maganar e nayi ya faɗa shi ma ko da suka zo gun kwanciya haka ta dinga ƙoƙarin ɓoye damuwar ya dinga ƙarfin hali aiwatar da duk wani abu da ya sa bai mata su don cire zargi daga zuciyarta da kuma son ganinta ta ta sake za mu iya cewa barcinsa kaɗan ne a daren ranar cikin duhun ɗakin ya dinga juyi yana sa bitar maganganun da suka yi ta yaya ya hana su a wannan da suka shuɗe ɗazu yanzu cikin wannan tufka da warwara bacci yayi awon ƙaba da shi Washegarin ranar duk da maganar da suka yi daren jiya na makala a zuciyarta, tana mata yawo wanda ya haddasa mata wata kasala hakan nan da mutuwar jiki, saboda har wayewar gari damuwar da ke fuskarsa ba ta bace ba. Hakan bai mata tasiri hakan mata tasiri ya hana ta yin duk wata hidima ta gidanta ba. wanda ya kama da tsabtace gidan kafin tashin mukutar da bacci, shirya abin kari da tanadar masa ruwan wanka. yana tsaye bakin gado yana sanya links ɗin hannun rigar shaddarsa yayin da take gaban madubi tana shirya masa raguwar kuɗaɗen da ya taho da su daga kasuwa da zai fita da su ya kai su banki hira suke jefi jebe duk da ba kamar yadda suka saba ba ne bayan ya kammala ya tako gaban madubin yana gyara zaman hularsa a kan shi su Sumayya ta dube shi cikin zuciyarta tana yaba kyawun da ya yi, ya kula ya kula da ita saboda haka cikin salon tsokana yake ki fito kawai ki ce na fi ki kyau yarinya sai wani satar kallo na kike sau tari idan ya faɗi haka kunya da dariya yake bata har ma wani lokacin musu ya ɗan kaure tsakaninsu yau ɗin ma jariyar ta maimakon ta biye masa musun nashi ta fi shi kyau da iya kwalliya da suka saba sai ta ce ya makutar yau ne fa sunan firdausa yanayin fuskarsa ta gaya ɗan sauya bai ce komai ba yana ɗaura agogon hannunsa har ta da rai ta yi zaton ba zai ce komai ba sai ta ji ya ce za ki je din ne murmushi ta yi saboda mamakin tabbayar ta bata firdausi ai kamar diyarsa ce saboda yar yaye ya hana su ce kuma shi da kansa ya ba bada kuɗin ankon sunan har da kuɗin ɗinkin ma me zai hana ya mukuta sai dai idan kai ka hana shiru ya sake yi har ya kammala ya ɗauki jakarta ya rataya sannan ya sanya hannu cikin aljihun riga sai ya fito da ɗari biyar ya miƙa mata kuɗin cefane sannan ya sake fidda dubu ɗaya da daban yace mata kuɗin mota ya sake bata wata dubu ya yace ta baiwa mai jego barka hannu biyu ta sa ta amsa tana jera godiya kamar yadda ya zame mata al'ada duk ƙanƙantar alkhairin da za yi mata ta ko ta masa ta yi ta rako shi har ya fidda babur ɗinsa waje ta yi masa a lafiya tana shirin mayar da ƙofar gidan ta rufe ta ga ya idan kika je kada ki daɗe ki dawo gida da wuri kuma bana son shiga cikin su ki ta fama surutu dan jimtai saboda bai taɓa ciye hakan ba idan za ta shiga cikin su sai amma sai ta share ta gaɗa kawai ta ce kawai ta ce insha Allah karfe sha biyu da arba'in ta kammala shirin ta tsaf ta kyau cikin ankon sunan duk da cewa karama atamfa ce yar leda wadda kuɗin ta bai wuce dubu da ɗari biyar ba mayafinta takalminta da jakarta har sarƙarta duk sun dace da atamfa yau cikin yaran ta ba wanda ya leƙo hakan baya rasa nasaba da ce musu da ta yi za ta unguwa ne gobe yaran kusan tarbiyyar ta ne suna da hankali da nutsuwa tsawon shekara shida suna tare su ke ɗebe matakewa sanda aka kawo ta unguwa ita ɗin ma tana ƙwailarta yaran ba su wuce shekara biyu ba har da masu ɗaya da rabi ita ta dinga su don karɓo su take sukuna gurinta iyayensu su rike ta tamkar 'yarsu don haka saboda shaƙuwa ne tsakaninsu sosai gidan mama sadiya ta shiga saboda taho da yana na yarinyar mama sadiya wadda za ta raka ta duk cikin yaran yarinyar ta fi shiga ranta a kicin ta samu mama sadiya na ɗora girkin rana nana an ci kwaliya ana tsaye bakin kofar ɗakin hatta da takalminta na kafarta cikin barkwanci suka gaisa da mama sadiya kana ta ce ga mutuniyar nan tun ɗazu ta addaba sai ta je ta ga kin shirya ni na ni na hana ta dariya sumayya ta ai na ga sai ai na ai na gama sai tafiya fatan dawowa lafiya mama sadiya ta yi musu kana suka fice karfe ɗaya da wasu mintuna ta isa gidan tuna har ya fara cika da jama'a kasancewa haihuwar fara firdausin ta yi gaisuwa ta dinga yi da duk wanda ta cika karo har ta dangana da ɗakin mai jigon ɗan uwar muktar ne cike da falon zuwa zuwa uwar ɗakan firdausin bata gajiya ba sai ta tafi gai da kowa yayin da kowa ke amsa mata cikin mabambantan yanayi wani ya amsa mata ba yabo ba fallasa wani ya amsa mata cikin shakulotan ɓangaro yayin da wani bai amsa ba ma sai an taɓo shi an ce ana gaida ka duk da ba hakan bai dame ta ba saboda shekaru biyu kenan da ta fara fuskantar irin haka daga gare su mutum ce ita mai karanta zargi ƙwarai akan mutum babu wani abu da suka taɓa ce mata face sauyin fuska kawai da take gani daga gare su cikin wadakan ta cimma tare da yaya Bara'atu wadda ita ke bin Muktar sai mai bin bi mata Fadima sai Kubra 'yar yayar Muktar sai babbar 'yar yayi hana su Mansura jaririyar tana ɗaukan fuska ta ƙunshi da murmushi tana faɗin kai masha Allah jariri akwai abin sha'awa hmm. kan ba ruwanku da ita ko cewar Fadima kafin ta ce wani abu yi Bara'atu ta karɓe zancen nan da wata goma idan Allah ya so gidan mu za zamu samu suna wannan karam kam shi ma Allah ya kusa kawo masa Allah ya sa in ji Fatima hakan nan ta samu kanta ta fargaba haɗi da faruwar gaba ba ta fita daga wannan yanayin ba maganar Firdausi ta katse mata zargin tunanin da fara kullawa au ciki ne da Sumayya taɓe baki yayi bara'atu ta yi tana faɗin hun hmm, ina fa yayi yohanasu ke nema masa auren fa'iza wata manatsinciyar faɗuwar gaba ta saukar mata jikinta sun yi ƙalau ta dinga jin zuciyar tana bugawa da sauri Allah ya sanya alkhairi Firdausu ta faɗa tana kwashe rigunan barka na jaririyar daga kan gado tana lodawa cikin su hakan nan take baka fiye gane alƙiblar ta kan lamura ba A hankali ta zamu yarinyar daga cinyarta cikin kasala sakamakon shigowar 'yan suna cikin ɗakin, ta buɗe jakar ta fito da dubu biyun don muku ya ba ta ta miƙawa Firdausi tana cewa, "Gashi a siya wa Baby turare." Karɓa ta tana faɗin, "An gode." Duk yadda cin yadda ke ta haka ta dinga dakewa tana yaƙi, sun hankalinta ba a kwance yake ba. karfe huɗu da rabi ta musu sallama don komawa gida. ba wanda ya damu da tafiyar ta ta ballantana ya tambaya sai da ta miƙa Nana gida sannan ta buɗe gidanta ta shiga kana kan kujera falon ta zube tana kiran sunan Allah ta yi aƙalla awa guda tana saƙa da warwarewa tabbas sauyin fuska da ta samu da Grace yana da nasaba da rashin haihuwarta aure kenan mukutar zai kara? imana dole mukutar ya ƙara aure yana da buƙatar ganin jininsa kamar yadda danginsa ke da irin wannan buƙata abinda zuciyarta ta tunasar da ita kenan an ambaton sunan Allah tayi ta runtse idanunta babu shakka don son tana son mafitar amma bata zan sace da ta zama silar wasu da yayarsa wadda take tamkar mahaifiya a wajensa ta san halin yayi hana su sarai duk abinda ta ƙudura aniya sai ta aiwatar da shi hana hakan na nufin bashi da amfani ta ce za ta yi adawa da abin da ta umarce shi cikin mutuwar jiki ta miƙe don yin sallar la'asar tana istighfari saboda lokacin da ya kusa ƙwace mata ba tare da ta yi ba ko da ta ita ta jima zaune saman abin sallah tana addu'o'i sannan ta samu ta miƙe kicin ta shiga ta riga da ta san yau ta maƙala don haka bata da buƙatar ɗora girki mai wuya saboda bata son mukutar ɗin ya dawo ya buƙaci abinci bata kammala ba tana girkin tana sake-sake tana faman haɗa ɗaya da ɗaya sai yanzu ta tabbatar da cewa damuwar jiya da muktar ya shigo da ita ba bata rasa nasaba da wannan zancen kenan da gaske ne kenan auren mukutar zai kara sai ta sa tafin da ta share kwallon da take zubo mata tana addu'ar neman agajin ubangiji babu shakka kauna ce ta sanya mukutar ya kasa gaya mata komai jalof ɗin shinkafa ta yi da kayan lambu saboda haka ana kira-kirayen sallar magarba ta kammala tuni dama tana da ta cikin ɗan karamin firij wanda zobo ne da lemun tsamiya saboda makutar na son su musamman lemon tsamiya saboda mai ko a gurguje ta yi wanka ta hada da alwala bayan ta kammala sallah ta shirya tsaf cikin ƙananun kaya wanda duk da take siya cikin gumama da ake buɗewa bayan layinsu sai kayan suka yi mata kyau sai ka rantse babu wani abu da ke damuwa cikin zuciyarta tana cikin yin turaren wuta ta ji bugun ƙofa ta ajiye kaskon ta zura hijabin ta kana ta je ta bude amra ce yar makotansu ɗaya daga cikin yaran gidanta kenan rike da kwanan samira a hannunta anti yau duk bamu ganki ba baki dawo daga unguwar da wuri ba ne? yarinyar ta tambaya tana murmushi murmushin ita ma sumayya tai da wuri na dawo amra bana jin daɗi ne sosai yau Allah sarki sannu yarinyar ta faɗa cikin nuna alhini Sumayya ta amsa mata tana karɓar kwanon da Amran ke miƙo mata gashi dama mama ce ta ce na kawo miki dambu ne murmushi ta sake yi tana cewa ayya ki ce mama na gode ashe bata manta da ni ba jira ni ina zuwa ta faɗa tana shiga da kwanon ciki aliwa ta ciro guda biyu cikin jakar alawar yar ɗari da hamsin da take badawa ana siyo mata saboda yaran ungo ki gaida mama da kyau hannu biyu ta sa ta amsa tana cewa an gode ta juya tana ta tafi tana shirin mai da kofar ta hon din mashin din muktar ya dakatar da ita sai ta zare sakatar game da buɗe masa kofar ta rabe daga can bakin kofar tana jiran shigowarsa